إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى واعلموا أن القلب هو الإنسان لأن القلب أصل لجميع أعمال الإنسان القلب هو الملك والأعضاء جنوده يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه القلب عباد الله محل النية التي بها صلاح جميع الأعمال القلب محل الإخلاص القلب محل الخشية القلب محل الإيمان القلب محل التوكل القلب محل الخوف والرجاء القلب محل المحبة والإنابة وفي المقابل القلب محل الكفر والشرك والبدع والمعاصي القلب محل الكبر والعجب والحسد والغبطة وسائر المعاصي أيها المصلون عباد الله لذا كان القلب محل, محل نظر الرب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد نوح المصطفى صلى الله عليه وسلم بشأن القلب فقال في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن علماء الإسلام قسموا هذا القلب إلى ثلاث قلب سليم سالم من جميع الآفات والمعاصي وهو القلب الذي فيه محبة الله ورسوله قلب ميت لا حياة فيه لأنه واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيه سقط ربه وقلب ثالث وأخير والقلب المريض الذي به حياة لأن فيه كلمة الشهادة ولكن به عين أيها المصلون عباد الله إن لحياة القلوب وموتها ومرضها أسباب يقوم بها صاحبها فمن أراد أن يحيا قلبه فعليه بكتاب الله من أراد أن يكون قلبه حيا نشطا فعليه بكلام الله الروح الذي أنزله الله إلينا لتحيا بها نفوسنا من أراد أن يكون قلبه حيا فعليه بتلاوة كتاب الله تدبرا وتفكرا وعملا وتعلما وتعليما لا بد من الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم لأنهم نبذوا كتابهم وراء ظهورهم وكثير منهم فاسقون من أراد أن يكون قلبه حيا فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يا عبد الله إذا أردت أن يحيا قلبك فعليك بتذكر الموت وزيارة القبور إن الذين لا يرجون لقاء الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أما أسباب موت القلب فكثيرة كثيرة جدا ولكن في مقدمتها الإعراض عن الحق الزيغ عن اتباع الحق يقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإذا أزاغ الله قلب الإنسان وطبع عليه براد انحط من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية الحيوانية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون جعلني الله تعالى وإياكم من أحياء القلوب بارك الله تعالى لي ولكم في الكتاب العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد عباد الله قد استمعنا إلى جزء يسير من أسباب حياة القلوب وموتها ولم يبق لنا إلا معرفة شيء, شيء يسير من أسباب مرض القلوب أقول متوكلا على الله ومكتفيا بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تزكية النفوس أن للقلوب أمراضا وأسباب هذه الأمراض سموم القلوب الأربعة السم الأول فضول الطعام والسم الثاني فضول الكلام والسم الثالث فضول النظر والسم الرابع والأخير فضول المخالطة ولكل من هذه السموم تفاصيل ولكننا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يبارك لنا في القليل الذي أخذنا بايا هكا يا مسلمين dukkan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da aminci su tabbata ga annabin rahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi musulmi cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halitta mutum ya halitta masa gabbai sannan ya halitta masa zuciya kuma zuciya ita ce mutum ba a taɓa gani mutumin da yake rayuwa ba zuciya za ka iya rayuwa ba tattare da wasu gabbanka ba ka rayu lami lafiya amma a ce mutum gashi yana tafiya a daurin ƙasa babu zuciya kuma mutum ne wannan ba taɓa samu shi ba saboda haka zuciya ita ce sarauniyar sauran gabbai su kuma sauran gabbai su da kamar sojojinsa duk umarnin da zuciya ta bayar wannan umarnin sauran gabbai suke ne a duk lokacin da ka yi kallo zuciya ta fi umarce ka kai wannan kallon in kai sauraro umarni daga cikin zuciya kuma zuciya tana da ayyuka kamar yadda gabbai suke da ayyuka so ake ce da su a'malul qulub a cikin zuciya niyya take a cikin zuciya ikhlasi yake ana samun dogaro da Allah ratayuwa da Allah daga zuciya tsoron Allah komawa ga Allah subhanahu wataala kaunar Allah duk wannan ayyuka ne na zuciya kishiyar haka kuma ana samun shirka da kafirci da munafici da bid'a duka a cikin zuciya ana ma samun hasada a cikin zuciya ana samun girman kai a cikin zuciya to saboda haka idan ka ga mutane sun gurɓace daga zuciyarsu ba su gyara zukatan ba idan ka ga mutane sun yi kyau ayyukansu sun yi kyau daga zuciya ne sun gyara zuciyarsu ƙarshen wannan hudu ba insha Allah ta'ala da za mu fahimta ma shi ne gurbacewar unguwanninmu gurbacewar jihohinmu gurbacewar ƙasarmu wallahi tallahi daga zuciya idan gwamnati za ta farga a zaɗi malamai masu gyaran zuciya a gyarawa mutane zukatansu wallahi ba ka bukatar sojoji ba ka bukatar police ba ka bukatar prison ba ka bukatar prison don matsaloli da muke ganin yau kin nafin ne satan eh, mutane ne da satan dukiyoyin mutane da kashe-kashe da ake wallahi daga zuciya an da za a samu a gyara zukatan nan wallahi ba a bukatar wani cece ku ce ko kuma wani tsari daban yadda za a fitar da ba matsalar nan take kuma shi yasa Allah farkin sarki zuciyar yake kallo da ka. kibanka faranka bakinka kalarka duka su dami Allah amma inda yake kallo shi ne zuciya shi yasa magabata suke kunyan Allah Allah ya leƙa cikin zuciyarsu ya ga akwai bidi a gurin ko akwai munafici a gurin ko akwai girman kai a gurin ko akwai hasada a gurin suna kunyar haka shi yasa suke tsarkake zukatansu domin kada Allah ya leƙa gurin ya gadacce babban misali shugaban ƙasa ya nada ka mai sharan gidansa mai sharan fadar don Allah ka so ya zo ya gani wa gidansa wani da ci a fadar to haka nan ne wajen kallon ubangiji Allah subhanahu wataala zuciyarka da ayyukanka da ya kamata ka bar shi ya ga girbi da hikiru da hasada da girman kai da jiji da kai cikin zuciyarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin an-Nu'man ibn Bashir yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghah a gangan jikin mutum akwai wata tsokar nama idan ta gyaru dukkan gabbai sun gyaru idan ta lalace dukkan gabbai sun lalace ce ala ku saurara hiyar kan wannan gabar ita ce zuciya a nan malaman musulunci suka kasa mana zuciya kashi uku akwai zuciya falafat alkalbu kali zuciya mai kira wanda yake zuciya ce mai cike da tauhidi cike da kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron akwai zuciya matacciya ita ce zuciyar da babu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko da ita ce shugaban duniya wannan mutum matacce har yin da kaimar jauzi yake cewa shi yana mamaki idan mutum ya mutu dangane da kuma mutum ya mutu kaga mutane suna kuka har da bilgima har da yaga riguna amma kuma ga matattun tsakaninmu suna yawo ba ma garin mutum babu la ilaha illallah a zuciyar ai matacce ce ne zuciya ta ƙarshe ita ce alƙalbu amari, zuciya ce mara lafiya في القلب من لا إله إلا الله ما هو دليل حياته وفيه من أمراض القلوب ما يسبب موته أتكين زوجر أقول لا إله إلا الله mai wannan zuciyar na salloli guda biyar mai wannan zuciyar yana fidda zakka yana azumi amma kuma zuciyarsa akwai gilli a ciki yana da shago ɗan uwansa na da shago amma duk lokacin da aka ce shagon ɗan uwansa ya bunƙasa na shi bai bunƙasa ba kwastomomi na ribibi a kan shagon ɗan uwansa ba a zuwa nasa ta sai aka rasa ita shi sai ya samu cuta a cikin zuciyarsa idan zai samu hanyar hallaka ɗan uwansa zai aikata kuma jama'a musamman 'yan kasuwa wannan matsalar tana nan cikin kai wallahi a nan new market na san bawan allah da allah ya masa buɗi ya cika shagonsa ya kan zo ya zauna cikin shagonsa idan ka bi shagon wani ban sha'awa amma wallahi da aka dinga masa sihiri sai da ya zauna a gidansa za a zo a ce gari ya waye tafi shagon ka ce wallahi ba za shi shagon shi ne an yi daddabaru an yi sihiri saboda haka baya son zama a shamsu kuma haka haka kare sai daga karshe sai da aka kai ga kwashe duk kayan da yake shagon wata daya shi an fasa me yasa domin sharrin hassada daga cikin zuciya saboda haka kashi na karshe shine zuciya mara lafiya ga kanan kana sallah kana azumi amma kuma akwai damoyi kala kala a cikin zuciyar ga hasada ga hilli ga kinibibi ga budabici ga cin amana ga ƙarya idan ka sa musulmi kashi 100 kashi 95 suna cikin wannan kashi da ƙarshe don marasa lafiya muke jama'a don marasa lafiya muke idan mutum yana son zuciyarsa ta rayu domin wa'annan abubuwa guda uku da muka ambata da rayuwar zuciya da mutuwar zuciya da rashin lafiyar zuciya suna da dalilai da sabo idan mutum na son zuciyarsa ta rayu abu na farko da za ka yi jama'a shi ne ka koma ga littafin Allah subhanahu ka koma karatun alkur'ani kana jin larabci ba ka jin larabci kana fahimta ba ka fahimta kai alaramma ne ba alaramma ba ta kai shekh ne ba shek ba alkur'ani an zo karkar mana da shi duka baki daya ba ne wani ne alkur'ani dan nan siyasa ne alkur'ani na malamin makaranta ne alkur'ani na dan kasuwa ne alkur'ani na almajiri ne na malami ne kowa aka ce ya karanta wallahi ka kuskura ka bar malamai su kada suna karanta baka karanta ba ka ga musa kabari wallahi jama'a muna da matsala da qur'ani sunan mu musulmi amma wallahi tallahi wani bai iya in ka bude masa tsayin kana qur'ani karanta wallahi bai iya karanta muna da matsala da Alƙur'ani sai mun gyara kuma wallahi wannan matsala tana daga cikin abin da ya sa muke hasara a rayuwar mu baki daya idan kai dan kasuwa ne ka samu wiridin ka na Alƙur'ani mai girma ɗauko qur'ani ka tsora shi kan wani kanta a shagon ka kwastomomi ba su zo ba mai zakai ka dauka ka karanta zaman banza da kake mai kake dauki Alƙur'ani ka karanta ka sami wiridinka alwirdu liyaumi kowane musulmin da bai da wiridi na kullum wallahi ya yi ina ne nufin wiridin alkur'ani mai girma izu ɗaya za ka iya karanta ka warewa kanka ɗan baka iya karantawa ba yau don wuziri ana bin don wani wuziri ana bin ka bashi gobe sai ka biya idan ka lazanta wa kanka ka sabarwa kanka wallahi za ka ji daɗin rayuwarka dan Allah jama'a ku gwada ku gani daga gobe wani ya fara ba za ka iya karanta izo ya ba ka karanta shafi ɗaya shafi ɗaya kawai idan ka karanta wannan shafi ɗayan don allah ka yi la'akari yaya wannan yinin naka ne kasance allah zai zuba albarka cikin wannan yini idan ka yi ɗan kasuwa ne wallah za ka ga kastomomi idan har ka karanta shi don allah in ba ka karanta shi don allah ba za ka samu matsala karanta alkur'ani don allah sannan kuma ka dubi albarkar da za ka samu cikin yini iya yawan karatunka iya yawan albarka da za ka samu cikin yininka uwa uba ba ki daya kuma ka nutsuwa da za ka samu cikin zuciyarka wallahi ba za ka gano wannan ba sai kana jin da ranci kana karatu Qur'ani wallahi da ma babu daɗin da ya kai shi daɗi faranta za a ce kana fahimtar abin da ka karanta wayo daɗi idan ka san Qur'ani ba za ka bar shi ba kowa ya zanto yana da nasibin na kullum Allah ya ce Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha Allah madaukin sarki shi ya saukar da mafi zance littafi ne mai kama da juna wani sashen sa da kama da wani sashi taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum masu tsoron mahalicinsu a duk lokacin da suka karanta za ga tsigar fatun jikinsu na tashi domin mai domin akwai wa'ad da wa'id a ciki amma duk lokacin da suka karanta ayoyin wa'ad bishara da aljanna da sakamako na gari sai ka ga kuma da qulubuhum wa tujlulul maqlubuhum ila dhikrillah sai ka ga kuma kan tsara samun nutsuwa zuciyar ta nutsu fatan jikinka sun nutsu domin irin bishara da Alkur'ani yake dauke da ita Allah yake cewa shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su nutsu zuwa ga ambacin Allah subhanahu wata'ala da abinda Allah ya saukar na alkur'ani mai girma lokaci bai yi ba da ka karanta qur'ani ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka Allah ya ce bai kamace mu matsayin mu'minai ba mai kama da waɗanda aka saukar musu da littafi gabaninmu mu ahlul kitab al-yahud wa nasara aka samu lokaci mai tsawon sun yi watsi da littafin su sai zukatan su suka keka shi jama'a zuciya ta kan yi tauri in ba karatun alkur'ani ne zuciya ta kan yi tauri sosai sun ma kasar kulubukum min ba'li zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zuciya ta kan yi tauri fiye da dutse da ba, idan babu karatun alkur'ani wannan ita ce ɗabi'ar waɗanda suka gabace mu idan kana son ka samu rayuwar zuciya ka shagaltu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له mulku wa وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan hadisi shine karshen hadisin da Imam Bukhari ya kawo cikin littafinsa kalimatan خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة مين يقول هذا رك الله إذا ما تقول إني أحبش ما تنويني احكي لي أفكيلي أميزان يقول يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كاظونا فاكر وني أي في من مش هذا ذكر الله ala bi zikrillah ta kuma inna qulub Allah ce ku saurara ba da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa ba innamal mu'minun lallai haqiqanin mu'minai alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune wa'anda duk lokacin da aka ambace Allah zakata su kan girgiza wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani yana ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun bugu da ƙari masu dogaro ne da Allah subhanahu idan kana son ka samu rayuwar zuciya ka dinga tunanin mutuwa ka dinga kai ziyara makabarta na fako da maba yawanci idan ka gama a makabarta na kurkusa da mu ya rasu mun je binne shi amma mutum haka kawai ya tashi ya ɗauki motarsa ya saka matarsa ya saka 'ya'yansa ya ce yau za mu je makabarta sau ko za mu je makabarta narkuta ko za mu je makabarta zaria road yawanci ba cika yi bace ba kuma umurni ne daga mazan Allah sallallahu cewar zuwar kubura fa'in na hatu da kiru kuma akhirah ku ziyarci makabarta tana tunatar muku da lahira tana tunanin lahira ina ruwanka da duniya ba rantsara zuciyarka da tushe inna ladina la yarjuna liqa'ana lallai wa'anda ba sa kaunar gamuwa da ji Allah kana musulmi ba ta san da kwada wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha suka yarda da duniya suka nutsu da ita jama'a ku karga wannan sukofi na farko ba ka san ba ka san gamuwa da Allah to wallahi asali duk mutumin da baya san gamuwa da Allah Allah baya san gamuwa da shi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so ya gamu da Allah kana shaukin ka ga Allah da kai shekara da shekaru kana bauta masa to Allah zai yassare maka hanyar da za bi shi ka gamu da shi ka tsaya a gaban shi kuna hira da shi duk mutumin da yake tsoron gamuwa da Allah domin abin da ya shuka ai ba abin zaman ne idan ka ga mutum baya son gamuwa da Allah to akwai abin da ya shuka mummuna kuma a ah, wallahi al-masarul a'la kamar tsare da ubansa ka yi laifin da mahaifinka baya son kai za ka so ka game da shi har ma ga mutane za ka yi yau na gamu da baba na bonu to duk mutumin da baya son gamuwa da Allah Allah baya son gamuwa da shi innal ladina la yarjuna da wa inda ba sa kaunar gamuwa da mu wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha suka yarda da rayuwar duniya da motoci da gidaje da kyalkyali har ma suka samu nutsuwa zuwa gare ta akwai masu wannan kasa mutum ya nutsu kawai da duniya duniyar kawai ya nutsu ta baya ma tunani akwai kabari baya ma tunani akwai tashin alkiyama baya tunani akwai aljanna akwai wuta kullum kudadansa nawa suke a banki suna karuwa ne ko suna raguwa wallazina hum an ayatina ghafilun sifa ta uku da wanda suke gafalallu rafkanannu daga ayoyin ba sa tsananin ayoyin Allah ce ulaika wa'ancan mu nar Mako masu gobe kiyama wuta bima kanu ya kashe domin irin ayyukan da suka kasance suna aikata ta saboda haka duk mutumin da yake so ya samu rayuwar zuciya dole ya tuna da Allah subhanahu wa dole ya tuna da mutuwa daga cikin dalilan da suke kawo mutuwar zuciya abu na farko shine kin gaskiya ga gaskiya kiri-kiri kana gani an ja aya an ja hadisi ka kauce to duk mutumin da yake da yake da irin wannan hali ubangiji Allah subhanahu wataala shi kuma ya alƙawarin zai kauda zuciyarsa daga gaskiya wannan shine ma'anar falamma zaqu azhaqa Allahu qulubahum da suka kauce sai Allah ya kawar da zukatansu daga gaskiya thumma sarafu Allah da yake magana akan munafikai thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahu Allah sai ya karkatar da zukatansu daga gaskiya domin ba sa son gaskiya ba sa isan fahimtar gaskiya abu na ƙarshe me ke kawo me ke janyo cuta da gurɓacewa cikin zuciya jama'a abubuwa da yawa wannan hudu ba za ta wadatar ba amma kaɗan daga ciki jama'a kallon abin da bai dace ba kallon abin da Allah yake karka kalla yana kawo ƙeƙashewar zuciya yau an ce an samu ci gaba ga wayoyi nan hannun mu ko ina ka gada dama za ka shiga ko duk abin da ka so za ka gani ka kunna satellite a gidanka duk abin da ka gada dama za ka gani ba mai kallon ka so matuƙar mutum ya saki idansa ya kalli abin da ya gada ma wallahi sun ce za ka rushe shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni ga mu'minai maza da mata wa qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul mu'minati yaghuddu min absarihim ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa tazkiyatun nufus ya kawo waɗansu abubuwa guda hudu yace waɗannan abubuwan guda hudu guba ne dukkan su ga zuciya duk mutumin da bai kula da su ba zai samu damuwa a cikin zuciyarsa abu na farko fudulu afa'a ƙarin abinci Allah ya halice ka tana buƙatar abinci kuma ya halarta maka huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a da wannan malamai suka ce al-aslu fil ashya'i ibah amma akwai abubuwan da aka ce karkace akwai kuma yanayin da aka ce karkace dokoki cin abinci kawai wallahi zaka iya littafi akai a musulunci da wannan hannu zaka ci da me zaka fara in ka fara ya zaka ci in kana tare da jama'a ina zaka ci ina ba zaka kai hannunka ba yaya zaka ci zaka ci ne kai tatin duk wannan addinin musulunci ya kawo mana yadda ake cin abinci yadda ake shan abinci Hadisan, hadisan eh, menene ibnu ma'adi kari wani sahabi yake cewa ma mana abnu adam wi'a'an sharran Alayhi min batnihi dan adam bai taba cika wata fuska maka sharri a gare shi fiye da tumbazo fa in kana fala budda fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthu li sharabihi wa thuluthu li nafsi in ya zama dole ka sa cikin ka kashi uku kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na abin sha kashi ɗaya kuma na numfashi in ka cika kashi na farko ka cika kashi na biyu ka shiga kashi na uku da abinci ko abin sha sai ka ga mutum ya zauna yana numfashi da kyar to wannan ba addini ba ne idan kana ci irin wannan yana gurɓata zuciyarka li anna man akala kaseeran shariba kaseeran wa nama kathiran wa ghafara kaseeran in ka ci da yawa za ka sha da yawa in ka sha da yawa za ka yi bacci da yawa in ka yi bacci da yawa za ka gafara da yawa zuciyar sai ta bushe na biyu huzurin kala ƙarin magana ka yi magana amma ban da ƙari mene ne ƙarin magana maganar da za ka yi zanto maganar da ake bukata ba a bukata kakka yi magana maganar da za ta amfane ka duniya da lahira ka yi ta maganar da ba za ta amfane ka ba duniya da lahira kakka yi ta maganar da bata shafe ka ba kakka yi ta idan kai wannan za ka samu lafiya cikin zuciyarka shi yasa hadisai da dama suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Mu'az yake cewa sakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala aman ala manakhir manakhirihim illa hasa'id al-sanati manzo Allah yake masa kuffa alayka hada ka be kanka daga ka be kanka daga harshenka akwai abin da yake zuba mutane a wuta fiye da wannan harshe a wani hadisinsa sa aktaru ma yuzkuru nasa fi an-nari al-azwafa al-lisan wal yawancin abin da yake shigar da mutane wuta abu abubuwa guda biyu da suke ciki ciki da harshen ka da kuma farjinka wani sahabi Uqbah ibn Amir yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim man najatu menene tsira a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kaida guda uku yace amsika alayka lisanak aya wal yasa'ka baituka biyu wabki ala khati'atika uku wallahi jama'a duk wanda yake son tsira duniya da lahira ya gwada wannan guda uku amsika alayka lisanak ka harshen ka daga magana da yawa wal yasa'ka ka baitu zauna gidanka in ba bukatar fita ka fita in ba ka da bukatar fita daga gidanka ka fita zauna gidanka ana fitintunu a waje zauna a gidanka ana korona zauna a gidanka wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da fitina an ka fita ko masallaci waje neman yardan Allah ko kuma kasuwa wajen neman abincinka ko kuma wajen malami wajen neman ilimi yadda za ka yi rayuwa duniya da lahira an ba bukatun ka fita ka fita wakki ala khasi'atika sannan kuma ya zanto kullun kana kuka akan kuka jama'a da yawan muna mantawa muna da kurakurai ka zauna ka tuna da irin kurakuranka kudin da ka kabace baka biya ba wanda ka zaga yana nan a raye baka je ka nemi yafiyarsa ba wanda ka kullace shi a cikin zuciyarka kullum in ka ganshi sai ranka ya baki haka kawai dan yana nan bari irin waɗannan laifuka da kai ka zauna kullum ka tuno da su kai kuka a kansu ka roki Allah gafara in haƙƙin mutane ne kamar da musu kayansu in kai wannan za ka zauna lafiya guba ta uku shine fuzulun naba ƙarin kallo mun yi bayani a su karka kalli abin da Allah ya hana guba ta hudu shine fuzulun mukhalafa ƙarin cuɗanya ana buƙatar musulmi ya cuɗanya da uwansa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhafu khaliqu an-nas wa la yasru ala azahu mu'mini mai hulɗa da mutane ya shiga cikin su su cutar da shi yayi hakuri ya ta alkhairi a gurin Allah fiye da wanda ya kama kansa ya zauna baya shiga cikin wannan hadisi ne ingantacce amma kuma ba cewa aka yi shikenan kai ta cuɗanya ba cuɗanya akwai mai amfani akwai mara amfani idan cuɗanya da malami wannan kaman magani ne na cututtukanka shi sa ibn qayyim ya kasa wanda zaka yi tudanya da su zuwa uku ko hudu yace kashi na farko su ne wanda tudanyar ka da su kamar abinci ne dan baka ci ba ba za ka rayu ba su ne malamai dan babu ilimi ba su karantar da kai ilimi ba ba za ka iya rayuwa mai tsafta ba to amma shikenan ka zauna kenan ka dinga cin abinci duk da safi haddare ha iya bukatar abinci shine zaka ci iya girman yunwa ka iya abincin abincinka saboda haka iya buƙatar ka ga ilimi iya zaman ka da malami malami ma ka je ka zauna a gaban shi ka wuni kana karatu wannan ba daidai bane kashi na biyu su ne wa'anda an baka cuɗanya da su yana matsayin magani na ka su ne dattawa masu hangin nesa mutane masu hikima da basira idan matsala ta rayuwa ta taso ka iya samu ne daga cikin su ka nemi mafita kashi na uku zama da shi kamar guba shi ne mutumin da in ka zauna da shi ba za ka karu da shi a duniya ba ba za ka karu da shi a lahira don Allah gaya mun menin amfanin mutumin da za ka zauna da shi a daba wannan ya wuce kun hirarsa wancan ma ya wuce kun hirarsa wancan ma ya wuce kun hirarsa ba ku da komai ba karatun alkur'ani ba ba nasiha wa juna ba a iya firar mutane wannan ya kare ka a duniya bai barka sai ka je shago ka nemi abinci ba bai barka ka koma masallaci ka nemi yardan Allah ba duk wanda za ka zauna da shi ba zai kare ka ba duniya da lahira ta wannan guba Allah subhanahu wataala ya kiyashe muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga daga mu akan addinin sa اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في جنتك برحمتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى صلاتكم الحمد of uh,